yanzu ko za mu ci gaba sai ko minofa ta ce mama labanan din ne za a dinga kawo ta ba fa kano ba ne ko kaduna ko abuja wata ƙasa ce fa can mai nisa shi dai kawai ya raba mu da ita kila ma ba za mu sake ganin ta ba da sai suka sake ballewa da kuka maisha ta yi sauri ta bar falon don ita ma zuciyarta ta yi rauni da jin kalaman mai naufa kila kan ba za su sake ganin yarinyar ba bata taba jin son yarinya a ranta irin na yau ba bata taba jin ciwon rabuwarsu irin na yau ba tabbas ta yadda jininka jininka ne komin yaya wani irin abu ne ta ji yana sukata a zuciya irin yadda yake mata idan ciwon zuciyarta zai tashi bayi ta shige kai tsaye ta mayar ta rufe da makulli kuka ne ya balle mata na tsantsar tausayin yarinyar in ba don yarinyar ta zo duniya ta hanyar wannan kaddara ba me zai sa har yi biris da gudan ta har rashin son ganin ta ya janyo za a raba ta da ita zuwa wata uwa duniya ta yi sauri daga hannuwa sama a zuciyarta tana cewa ga firilla allah ka yafe mun ba wai ban yadda da kaddarar da ka dora min ba ne har ya sa ba na son ganin yarinyar nan Allah ka san abin da ke zuciyata ina son yarinyar nan ban sanya zan yi da zuciyata ba da take jin ciwo to ka ƙara min haƙuri ka sanya min zuciyata ka raba ni da ciwon da ke damuna a zuciya Allah ka tsare yarinyar nan a duk inda za ta kasance ka kare ta daga fadawa irin halin ƙaddarar da na fada ta daɗe sosai a bayan don tana ji ana buga bayan amma ta ki budewa ha sai da ta gaji don kanta ta bude bayan ta iske mama zaune a bakin gado ta yi tagumi tana kallon hanyar bayan bata ce wa maman komai ba ta wuce kan sallaya ta fara sallah don ta ji an kira sallah a zahar mama ma alwalar ta je ta yi ta zo ta jeru da ma'isha ta yi tata sallar har ta idar ta yi addu'o'inta ma'isha bata tashi a gurin ba ta dube ta ta yi magana cikin taushin murya so kike kuma ciwon ki ya tashi zaki tada hankalinki kaddara ma ta same ki kin yi haƙuri da ita balle wannan wanda ina ganin ko mu nan ba za mu fi su kula da yarinyar nan ba addu'a za ki yi mata Allah ya kai su lafiya ya tsare ta daga dukkan shari ke ma ɗin hankalinki zai fi kwanciya idan ba ta ƙasar tunda inda za a kai ta ba guri ba ne da za ta wahala ko ta wulaƙanta ki saki ranki ki ci gaba da harkokinki kada hakan ya ɗaga miki hankali to haka mama ta ci gaba da mata nasihohi cikin tausasan kalamai har ta sami natsuwa a ranta ta fita ta bata zuwa can ta shigo rungume da yarinyar ashe har lokacin ba a tafi da ita ba ita ta ɗauka ma ya amshe ta sun tafi ta ɗora mata ita bisa cinyarta tana cewa ga ta nan ki mata addu'a matsayinki na mahaifiyarta don addu'a ki karɓaɓɓiya ce insha Allah mama ta fita ta bar musu ɗakin shiru maisha ta yi ta kurawa yarinyar idanu wadda ta biyo kamannin mahaifinta sak babu inda ta baro shi sai yan wasu abubuwa da ta ɗebo na jikin mai ishin ita ma yarinyar kallon uwata tata take da kyawawan idanunta farare sol masu maikon hawaye irin na mai ishin ta kai hannu tana shafa su mai yarinyar wadda ta sha gyara a yi mata tukka ɗaya a tsakiyar kai gashin baki ne sosai sai kyalli yake yi ta so mai wa yarinya addu'o'i na neman shirya da kariya da ɗaukaka ga yarinyar ta yi mata addu'a har ba ta san iyaka ba wani tunani ne ya zo mata sai ta yi saurin cire famfas ɗin yarinyar ta soma tofa mata addu'a a gabanta na neman tsari da kariya daga aikata zina kuma tana gamawa ta mayan mata da famfas ɗin tana nan rungume da yarinyar mama ta shigo ta same su a haka ita kanta maman hawaye nepal idanunta saboda tausayi da suka bata ta dubi ma'ishan ta ce kin gama mata addu'ar ga babanta can ya dawo za su tafi ta gyada kai kawai ba tare da ta ce ofan ba ta amshe ta suka fita to tafiyar da aka yi da nana khadija ya samarwa da ma'isha natsuwa har ta mai da hankali akan ci gaban karatunta ta haƙura da tafiya wata ƙasa yin karatun don an samar mata gurbin karatu a nan asibitin abu za ta karanci fannin nursing halin da ake ciki ma har ta fara halatta karatun nata hankalinta a kwance mahaifinta bai sake mata magana aure ba saboda tun da suka yi magana da dr khalil bai sake jin ɗuriyarsa ba shi kuma ba zai neme shi ba duk da ya yi amanna da ɗabi'unsa ya fi aminta da aura masa ma'isha fiye da lamir duk da irin sintirin da yake shi da iyayensa tunda ta ce ba ta son shi ba zai tursa ta sai ta aure shi ba dr khalil kuwa ya lura tana son shi auren ne dai da ya fita ranta a yanzu ya sa shi ma take zille masa amma ba don ba ta son sa ba to rashin zuwan dr khalil fa ya ɗaure wa mahaifinsu isha kai don a yadda ya zo masa allahu allahu shi fa aurenta yake son yi ko yanzu aka ce ya fito a shirye ki sai gashi tun daga ranar da ya ce ya je duk yadda ta kasance zai kira shi ko shi ya dawo idan an kwana biyu sai bai dawo ba shi ma ta. to ita kanta ma'ishan rabon da ya kira ta tun farkon dawo wata asibiti bata sake jin ɗuriyarsa ba sai duk suka tattara al'amarin suka bar wa Allah akan ya yi mata zaɓi mafi alheri haka banta yake gaya mata zaɓin allah shine sahihin zaɓi ba zaɓin zuciyar mutum ba don wani abun idan kana son sa to ba shi bane alheri a gare ka shi wanda baka so ɗin sai ya zamo ashe shine alheri a rayuwarka baka sani ba amma idan ka bar wa allah zaɓi to zai koye maka kyakkyawan zaɓi na ban mamaki To an sami watanni biyu kenan rabon likita da kasar mu Najeriya yana can yana yawo a kasashe uku da ya kai wa ziyara aikin da yake zuwa musu shi yasa bai cika zama a ƙasa ba. Dubai ya fara isa da ya gama abin da zai yi a can na ayyuka da ya yi wa masu ciwon zuciya sai ya wuce Ingila daga can ya wuce India daga nan ne yake shirin dawowa gida Najeriya. yana kwance a ɗakinsa na otal tunanin maisha ne ke ta ɗawainiya da zuciyarsa dan dannewa yake ta yi tun barinsa najeriya don kada tunanin ya hana shi aiwatar da aikin da ya zo yi hakan ne ma ya sa tun zuwansa bai yi gangancin kiranta ba don idan ya bari soyayyarta ta shigo cikin ayyukan nan da ya zo gudanarwa to zai iya samun tsaikon ayyukan amma ga shi da juriya ya ci faruwar hakan sai gashi ya gama ayyukan cikin nasara kuma a kan wa'adin lokacin da yake hasashen zai gama din ya ɗauko wayarsa ya soma lalaben sunanta shi a lokacin dare ne yana shirin yin bacci mu kuma a najeriya rana ce maisha ma tana cikin aji wayarta a shiru take shi yasa bata ji kiran da ya ta mata ba ha sai bayan sun fito aji ne ta ga kiransa guda shida mamaki ne ya kama ta ko da yake ba abin mamaki ba ne kila addu'ar da ta dinga yi ne na allah ya dawo mata da takalil gare ta ba tare da ita ce ta zub da ajinta ta neme shi ba don ita a ganinta ya gaji da ja masa ajin da take yi ne ya yi fushin zuciya ya kyale ta bata san shi ba ma ya kasar ba ne amma duk da haka tana nan makala a ransa bai ma taɓa tunanin zai iya yin fushi da abin da take masa ya kyale ta ba ko ya haƙura da soyayyata shiru ta yi tana nazarin lambar ta kasar waje ce kuma ita ba ta yi saving din lamba ba don gashi nan sunansa ta gani tabbas tun asibiti ne ya aje mata lambar a ta kenan tunda ya san baya zama a kasar. to ko ya yi tafiya ne ya sa ta ji shi shiru babu shi babu wayarsa ta gano amsar ba ya sake kiranta da wannan lambar sai da ta zauna a keɓantaccen guri sannan ne ta amsa wayarsa tare da yin sallama ya amsa wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatu kin dai gane mai magana ko ta ja numfashi gaskiya ban gane ba ni ba ma san lambar ba ki san lambar ba amma wani suna kika ga ya bayyana da aka kira ki ta ja aji sannan ta ce suna ni ban ga suna ba na dai ga lamba ya yi murmushi har sautin ya shiga kunnenta sannan ya ce da ita amma aisha ban san ki da karya ba yadda kike yar ustaziyar nan na ɗauka zan same ki mai faɗin gaskiya ko mai ɗacinta ta ma murmushin ta yi tuni ya za a yi in faɗi sunan da ba ni na yi sevin ɗinsa ba ban ma san da shi a wayata ba ni abin tsoro ma ya bani ok to kada in sake tsorata ki likitan nan ne sarkin naci ana korarsa yana liƙewa dr khalil lamido ko har yanzu baki gane ba wannan na asibitin shikan nan likitan zuciya kin gane shi dariya abin ya bata har sai da ta dara sannan ta ce ok wannan mai mata biyun ɗaya ta iya girki ɗayar ya ce bata iya ba rufa min asiri kada ki haɗa ni faɗa da matana ni ban ce haka ba wai ke har yanzu baki bar maganan matan nan ba kada fa ki sa su a ranki Allah ba su da kishi ta tura baki kamar yana gabanta ta ce tuni na ruwana da su da har zan sa su a raina don Allah mu bar wannan maganar yi dariya gaskiya gara mu bata don hanna ji kirjinki ya fara lugudi shiru yayi yana jin tana wani murmushi ya ce yanzu aisha kin kyauta kenan ba ki ganni ba ba ki ji wayata ba shine ko ki saka cigiyata ba ki sani ba ko ina lafiya ko ma mutuwa na yi shi kenan ba ki damu ba sannan gashi ba ki neme ni ba to ni ina zan je neman ka in ban da kai likita ne a asibitin abu shika me na sani game da kai da ya wuce wannan abbanmu ya ce kun yi magana ya ce ka kira shi idan aka kwana biyu to ba ka kira ba shi ya kira ka waya ka kullum a kashe to ya kake so mu yi ina za mu je neman ka alhali ba mu san inda kake zama ba duma inda kake aika kira ni in ba ƙauyen ƙayo ka je ba inda babu sabis ya ce kwarai ni ke da laifi a yi min afuwa tafiya ce ta kama ni cikin gaggawa amma wallahi kina nan makala a raina don ma tsoron kada in dinga kiranki hakan ya kawo min tsaiko akan ayyukan da na zo yi shi yasa nake kiranki a tunanina hakan maslaha ce a gare ni ashe gimbiyar tawa za ta yi fushi to ai min haƙuri gobe insha Allahu ina nan bisa hanya ina nan ƙasar indiya ne na riga na kammala abin da na zo yi ta aje numfashi a dama indiya ka tafi ne har kai watanni biyu ba indiya kaɗai na je ba asibitin dubai na fara zuwa daga can na wuce ingila a ƙarshe ne na zo nan indiya daga nan kuma sai gida najeriya kin ga da kin amince an yi bikinmu da yanzu muna tare amma yanzu ni kaɗai ke yawo na ba ɗan rakiya ha ba doctor mai mata biyu ne zai ce ya rasa mai masa rakiya inda ka ce wata cikinsu ta yi maka rakiya ai za su raka ka yanzu laifin waye kenan kai da ke da iko a kan su ko su da ke ƙarƙashin ikonka ni na san ba ni da laifi amma ke ko na yi miki bayani ba za ki gane ba yanzu amma nan gaba idan kika shigo cikin mu za ki gane komai yanzu dai gobe mai za ki shirya mun na tarbata ta ce ni kuma wannan ai aikin su antis ɗina ne ba hurubina ba ne in tarbi mijin wasu ya yi dariya ni ne din mijin wasu to naji na gode amma fa duk wayonki yarinya sai kin shirya min abun tarba ko bakin ruwa ne kuwa ka sha ka. labaran da zan tarbe ka da su na san sun fi bakin ruwa daraja kai dai allah ya dawo da kai lafiya har kin saka ni cikin ɗokin jin labaran don allah ɗan tsakura min kanin labaran muna kafin in iso a ba zai yiwu ba ka bari kawai sai ka dawo to na haƙura yanzu ga min wani takwici kike so in so miki daga nan india ni kan na son komai ka bar shi kawai idan ka iso lafiya ma ai babban tukuici ne eh na san da haka wannan na allah ne muna fatan mu taso lafiya kuma mu iso lafiya in ma ba ke faɗa ba ni na san abin da zan so miki sun daɗe suna hira ha sai da ma'isha ta fahimci bacci ya so macin galabasa sannan ne ta lallaba shi da kyar suka yi sallama kowa ya kashe wayar shi ya ja bargo ya shige yana rungume da wayar yana murmushi jin siki tamkar ya yi tsuntsu ya ganshi a najeriya kuma a gaban ma'isha ita ma shiru ta yi bayan sun gama wayar sai take jin zuciyar ta wasai ba kamar yadda take jin ta ba a cunkushe tamkar an ɗora mata duwatsu wata irin annashuwa na ratsa zuciyar tata cikin wannan yanayin ne abokiyar karatunta ta same ta wai mai isha dama nan kika ɓoye tun fitowar mu nake ta neman ki balkisu ce ta ce min ta ga kin biyo nan ina nan tun ɗazu na amsa waya ne hayaniya ta sa na zo nan ɗin zauna sumayya akwai kyakkyawan labari sumayya ta nemi guri ta zauna tana cewa ai da ganin fara'a ki na san akwai labari mai daɗi allah ya sa likita ne yau ya tuna da mu ta ɗan bugi kafaɗarta ke kawas ya aka yi kika canki likita ne yo mun waya masaru